ribar dukiya shekara asalinta matukar asalin dukiya ya shekara to ribar ma shekarar ya ce saboda ribar ai ba a same ta ba sai da asalin da ku gane ba ko mutum yana da kuɗi ne da kuɗinsa dubu ɗari uku ne misali to amma dab da za a cire zakka ya san cewa dubu ɗari uku sun shekara sai ya yi duniyar da wannan dubu ɗari ukun kuma ta je ta dawo masa da ribar dubu ɗari shida yanzu a hakikalin gaskiya wannan dubu ɗari shida da suka samu ƙari sun shekara to wai in an zo zakka dubu ɗari ukun zai cire wa zakka ko ko sai ya haɗo da wannan dubu ɗari shida sai ya haɗo da su to ai an ce ita dukiya ana mata zakka ne in ta shekara kuɗi ta shekara to shi ne suka ce matukar uwar kuɗi ta shekara to riba kuma ita ma shekararriya ce ma'ana laha hukumu alhauli kenan wa kadhalika haulu naslil an'ami haulu al'ummahati Allah jikin mai risala ya taimaka ya warware rikici da yawa nan saboda ana yawan fatawa kan wannan haka kuma mutum yana da tuwakinsa guda arba'in arba'in saura wata ɗaya ya zai fi da zakka suka yi ta haifuwa suka yi ta haihuwa malam suka zamanto guda ɗari biyu da Ɗan sun haifi biyu uku uku biyu uku uku kawai sai malam sa'i ya zo karɓa sai aka ce a lissafi sai ya ce a a arba'in ɗin da su ne suka shekara ran wallahi shekarun biya aka haife su ba shi ne abin da yake nufi wa kazalika haulu naslil an'ami tsatsan dabbobi in ummahati daidai ke da shekarar a iyayensu to sai maganar zakkan bashi kuma kana bin bashi za ka bada zakka ko ana bin ka za ka cire zakka ana bin ka bashi daman baka da kuɗi kenan ba matsala amma kai ne kake da kake da kuɗin ka da ka ba da bashi to in ka zo zakka za ka cire musu ko ciwon can wanda ka ba bashi zai cire musu zakka ko kuma ya za a yi kamar له مال تجب فيه الزكاة wanda yake da dukiyar da zakata waje a cikinta wa alaihi dainin misluhu to mala ya kawo ta matsalar kuma duk wanda yake da dukiyar da ta kai a bada zakka ko kuma ana misali mu dauka yana da dukiya miliyan biyar kuma sai ya dace ana bin sa bashi miliyan biyar ya ba a ƙasar raba domin ya ba zuci ne ya ba ba ɗan kasuwa ba ne na san bai gara abin da yake shi ba yana da kuɗi yana juyawa naira miliyan biyar a hannunsa amma ba idan ka lissafa ba sukan da ake ginsa sun kai naira miliyan biyar kuma zai yi zakka ko ba zai yi zakka ba idan ka ce ya biya bashi a to zai je ya biya bashin naira miliyan biyar ɗin gaba ɗaya zai na shirga da komai a hannunsa to in ka ce kar ya biya to ya za ka ce da zai ba da zakka ba alhali ga kuɗi a hannunsa ya ba za ba ba ku gane abin da muke nufi ba ba wai wannan ba ku zo wannan matsala ba mutumin da ya je ya ciyo bashin naira miliyan ɗari ya ciyo bashin naira miliyan ɗari yana business ko to idan ya zo wannan kudin nasa ne <laughs> idan ya zo zai cire da ko da ya cire ba ban kana cire da a kudin wani yanzu a ganin gaskiya wannan kudin waye ne yanzu ba na mai kudin da ko na ke ba shi ake kuma yadda kar ku ɗaure kanku saboda magana za ta biyo baya kai ne za ka ce malam ne yanzu ba magana zai cire